بسم الله الرحمن الرحيم أنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما الاستبار فهو أبلغ من التسبر فإنه ابتئال للسبر بمنزلة الاكتساب فالتسبر مبدأ الاستبان كما أن التكسب مقدم للاتساع فلا يزال التسبر يتكبر حتى يصير استبانا وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر فإنها مفاعلة تستدعي وقوف تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاة التمت والمضاربة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه والمصابرة وهي حاله في التصبر مع قسمه والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على التسبر والمصابرة فقد يصبر العبد ولا يسابر وقد يسابر ولا يرابط وقد يصبر ويسابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى فأكبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى وأن الفلاح موقوف عليها فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون فالمرابطة كما أنها لزوم الثقل الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر فهي لزوم ثغر الكلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته الباب الخامس في أقسامه باعتبار محله الصبر ضربان صبر بدني وصبر نفساني وكل منهما نوعان اختياري واستباري فهذه أربعة أقسام الأول البدني الاختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة الثاني البدني الاضطراري كالسبب على ألم الضرب والمرض والجراحات والبرد والحر وغير ذلك الثالث النفساني الاختياري كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا أكلا الرابع النفساني الاضطراري كصبر النفس عن محبوبها كهرا إذا حيل بينها وبينها فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مكتسة بنوع الإنسان دون البهائم وتشاركه البهائم في نوعين منها وهما صبر البدن والنفس الاضطراريين وقد يكون بعضها أقوى صبرا من الإنسان وإنما تميز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي شاركه فيه البهائم لا في النوع الذي يكتس بالإنسان ويعد صابرا وليس من الصابرين فإن قيل فهل يشارك الجن الإنس في هذا الصبر؟ قيل نعم هذا من لوازم التكليف وهو مطية الأمر والنهي والجن مكلفون بالصبر على الأوامر والصبر عن المناهي كما كلفنا نحن بذلك فإن قيل فهل هم مكلفون على الوجه الذي كلفنا نحن به أم على وجه آخر قيل ما كان من لوازم النفوس كالحب والبغض والإيمان والتصديق والموالاة والمعاداة فنحن وهم مستوون فيه وما كان من لوازم الأبدان ka gusilil janabati wa gasilil a'dha'i fil wudu'i wal istinja'i wal qitali wa gusilil haidi wa nahwi dhalik fala yajibu musawatuhum lana fi kayfiyati wa in ta'allaqa dhalika bihim ala wajhin yunasibu khalqahum wa hayatihim fa in qila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 na talata daren laraba yau muna sha bakwai ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2024 a wani majalisi wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin wallafar al-imam abu abdullah shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na tara a wannan littafi a jerin darasin mu kuma wannan shine na 339 muna cikin magana akan asabru sabro wanda shine bangare guda na jigon wannan littafi kamar yadda muka sani a karatuttukan da muka yi a baya malam ya gina wannan littafi ne akan abubuwa guda biyu manya-manya wanda su ne haƙuri da kuma godiya haƙuri da dukkan naƙo'insa da kuma godiya da yadda ta kamata da kuma sakamakon kowaɗanne daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu masu haƙuri da kuma masu godiya ga Allah to cikin shimfiɗar da yake yi na wannan littafi yana magana a kan menene haƙuri kalmar asabru ya yi mana magana akan ta da kuma wasu kalmomi da suka zo wanda suke kunshe da ma'anarta amma kuma suna nuna wani nau'i na musamman na haƙuri wanda mun sani cewa harshen larabci harshe ne na da faɗin gaske saboda ka abubuwa daban-daban masu kama da juna amma kowanne yana da sunansa na musamman a baya ibn qayyim ya yi mana magana akan wannan to sai kuma ya zo kan kalmar asabru din asabru akwai wasu kalmomi da aka tsago su daga cikin wannan kalma ta asabru daga sa ba ra da sa'un da ba'un da ra aka ƙara wasu haruffa sai suka ƙara ɗaukan wata ma'ana ɗuriya akan ma'anarsa ta farko akwai asabru akwai tasabbur akwai kuma al-istibar da kuma al-musabara idan muka yi lura za mu ga cewa kowace kalma daga cikin waɗannan kalmomi guda hudu ta kunshi asalin haruffan da suke cikin kalmar wato sadun da ba'un da ra'un amma an samu ƙarin wasu haruffa a wasu daga cikin waɗannan kalmomi kalma ta biyu ta uku ta hudu to an samu ƙari a tasabbur an samu ƙarin ta a tasabbur an samu ƙarin ta'u a alistibar an samu ƙarin ɗa'un da kuma alifun musabara an samu ƙarin mimun da kuma alifun wa ƙa'idar larabci duk sanda aka samu ƙarin harafi ko da kwaya ɗaya ne a cikin kalma to yana nuna cewa kalmar ta ƙara samun wata ma'ana a akan ta farko ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana musan da aka samu ƙarin harafi a cikin kalma to ma'anar kalmar kuma za ta ƙara ƙaruwa to idan ana tuna karatun baya ya yi mana magana akan asabru me ake nufi ka hana zuciyarka bin abin da take so musamman wanda bai dace ba ka danna zuciyarka ka hana ta yin abin da take so shine as-sabr wannan shine asalin kalmar at-tasabbur ka matsawa zuciyarka sai ta koyi hakuri. kamar yadda ake cewa at-ta'allum ka matsawa kanka har sai ka koya shine at-ta'allum duk daga nan at-tahallum innamal ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit tahallum ana koyon ilimi ta hanyar ana samun ilimi ta hanyar koyo ana samun haƙuri ta hanyar dagewa a koyi haƙuri sauraka da aka ce a tasabbur ya zama ala wazin tafa'ul sai ya ɗauki ma'anar wato kallafa rai wajen ta koyi haƙuri to sai zo kuma kalma ta uku ita ce alistibar وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها وشين يجي وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب فالتصبر مبدأ الاصطبار كما أن التكسب مقدمة الاكتساب فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا ya ce ta kalmar al-istibar a ta fuskar ma'ana ta fi kalmar at-tasabburu cika ta fuskar ma'ana ta fi cika fa innahu ifti'alun domin an gina ta akan wannan wazani na ifti'al ifti'al ne daga kalmar as-sabr bi manzilati al-iktisab kamar kace al-iktisab daga al-kasb al-kasb shine tsuruta sannan a takassu sannan al-iktisab al-iktisab ka samu abu bayan ka neme shi to haka nan al-istibar ka samu haƙuri bayan ka neme shi saboda ka mataki ne sama da at-tasabbur at-tasabbur shine ka ƙoƙarta ka samu haƙurin sannan al-istibar kuma ka samu haƙurin an kai matakin da ka cimma samun wannan abin kamar a ce a attakassu ka fita nema a likita sam kuma ka samu an fahimta saboda ka alis istibar ka samu cimma abin da kake so wa amur ahlaka bis salati wastabir wastabir alaiha ka haƙurƙurtar da kanka a kan sallah fala yazalu at-tasabbur yatakarraru at-tasabbur koyawa kai haƙuri ba zai gushe ba mutum yana ta ƙoƙarin ya koya wa kan shi hakuri, hatta ya sira tsibaran har ya zama ya kai ga samun haƙurin an fahimta saboda haka al-istibar wani mataki ne sama da at-tasabbur at-tasabbur kana matakin koyo al-istibar kuma ka fara cimma abin da kake so ka samu wannan shine bambancin ma'anonin guda biyu kaga an samu ƙari akan ma'anar at-tasabbur da ta zama al-istibar sai ce wa ammal musabara ita kuma al musabara me yake nufi yace fahiya muqawamatul khasmi fi maidani sabri shine ka kara da abokin husuma a fagen haƙuri an san duk sanda aka samu ɓangarori biyu suna karan batta to kowane sai ya dage sannan zai iya kai abokin husumarsa ƙasa in yayi sanyi ya sakwa-sakwa to abokin masa zai kai shi kasa zai yi galaba a kansa to kuma ka kowane yana buƙatar haƙuri da juriya akan wannan gwagwarmayar akan wannan dagar don ya kai abokin masa ƙasa to saboda haka shi yasa ya zo da siga ta mufa'ala siga ta mufa'ala a larabci tana nuna abin yana fitowa ta bangare biyu bangarori ne guda biyu suke yi kamar muƙatala kama ce qatiluhum ana nuna akwai ɓangaren da ake yaƙi da su kuna ya su suna ya ku yasa za ka ga <clears throat> wasu idan suka zo tafsiri saboda rashin kiyaye harshen larabcin yadda ya kamata sai kaga ana fassara kalma watakila ba yadda ya dace ba ce faktuluhum da faƙatiluhum faktuluhum ne ku kashe su fa qatiluhum shine ku yaƙe su al muqatala laysa lazim an taqtadi al za a iya yaƙi ba a kashe kowa ba a fafata a rabu ba tare da kai wani lahira ba ce an yi faɗa amma ba a samu wani wanda ya rasa ransa ba amma an aka ce alƙatil to an kai mutum lahira kuma an kashe shi shi yasa za ka ga mai sallah da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan yana kana sallah ka sanya sutura wani ya zo zai kece gabaninka da tsakaninka da suturarka ka hana shi idan ya ƙi to faƙatilhu bai ce faƙtulhu ba faƙatilhu to kaga wani zai iya cewa in wani ya ƙi ka daɓa masa wuka annabi ya ce kawai ka kashe shi shi kuma ya ce faƙatilu ka yaƙe shi ce ka yaƙe shi ma'ana ka zage dantse ku yi tari abin nan sai ka abin nan ya samu suka ce walau adda ila qatli ko da fafatawa da muka yi har ta kai ga ya mutu dan saboda alqital ana iya samun qatl a ciki amma laysa min ad-daruri an yakuna fihi qatl to kaga wani fassara faqatilu dan ce qat umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha wasu an umarce ni in kakkashe mutane annabi bai faɗa haka ba bai ce kakkashe mutane ba sai sun ce la ilaha illallah ka yaƙe su yaƙi kuma ba lallai a samu kisa a ciki ba saboda haka yace musabara fahiya muqawamatul khasmi fi mai sabiri sabiri fafatawa da abokin husuma a fagen haƙuri fa innaha mufa'alatun domin kalmar musabara siga ce ta mufa'ala tastad'i wuqu'aha bayna ithnaini wadda take nuna faruwar abun daga bangarori guda biyu shi yana yi kai kana yi wanda yake kuna bugawa kuna fafata to shi yana kokarin yayi haƙuri ya jure har sai ya kai abokin masa ƙasa kai ma kana ƙoƙarin ka jure ka yi haƙuri har sai ka kai shi ƙasa kal mushatamati wal mudaraba wadda ce mushatama zage-zage ce suka yi ta zage-zagen juna ka ji zage-zage to an zaga ya zaga shi ne zage-zage wal mudaraba doke-doke ya doka an doke shi an kai mai duka ya kai duka kaga duk zai kasance daga bangarori biyu ne saboda ka musabara mudaraba mushatama muqatala zaka ji duk ma'aunin guda ɗaya ne shine mufa'ala mufa'ala mufa'ala wanda yana nuna abu ya fito ta bangare biyu wanda ka'ida ce ta larabci sai ya kawo ayar da take cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun karshen suratu ali imran Allah subhanahu ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri sai ce wasabiru wani ce ku dai ƙara haƙuri eh. to anan ana iya cewa ku dage a cikin haƙuri ku dage kamar yadda abokan musuma kusuma suka dage kuma ku dage ku cije ku daure wa rabitu sannan ku yi ribati wato ku yi jiran daku, a bakin iyaka fa'amarahum bis sabri wa huwa halus sabiri fi nafsihi farko Allah ya umarce su da su yi haƙuri wannan a karan kansa shi mai haƙurin kenan to ya zanto mai haƙuri wal musabara sannan ya umarce su da musabara wa hiya haluhu fit tasabburi ma'a khasmihi wannan yana nuna yanayin da ya kamata ya kasance tare da abokin husumarsa abokin hamayyarsa wato ya dage kada ya bari abokin hamayyarsa ya kai shi ƙasa wal murabaqa sannan ya umarni da ta murabaƙa. wa hiya thabat wal luzum wal iqama ala at-tasabbur wal musabara shine mutum ya ya jajirce sannan ya lizimta sannan ya dage ya tsaya kyam ala tasabburi akan wannan haƙurin da yake matsawa kansa wal musabarati da wannan dagiyar da yake da ita tsakaninsa da abokin daga faƙad yasbiru la'abdu mutum na iya yin haƙuri a farin karan farko wala yusabiru amma ya kasa dagewa ƙarshe haƙurinsa ya ƙare ce kakka sake haƙuri na ya ƙare kaga da farko ya yi haƙurin amma an kai wani matakin da haƙurin ya ƙare wa qad yusabiru zai iya yin dagewar amma wala yurabitu ba zai iya riba ba ba zai iya dagewa ya tsaya a wurin da aka umarce shi ya tsaya ba za a iya fafatawa da shi amma da ƙarshe ya bar wurin da aka umarce shi ya ci gaba da tsayuwa a wurin kada ya canza wuri wa qad yasbiru wa yusabiru wa yurabitu kuma duk zai iya yin waɗannan abubuwa uku ya yi haƙuri kuma ya dage sannan kuma ya yi ribaɗu ya yi dako min gairi ta'abbudin bittaƙwa amma a zuciyarsa ba yana yi don Allah ba kawai saboda wani dalili ko saboda ya nuna jarumtarsa ko saboda ƙabilanci ko saboda ɓangaranci ko saboda wani abu na duniya ba Allah ne a ransa ba to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku ya umarci muminai da su yi sai ya rufe da cewa wattaqullaha wattaqullaha fa akhbara subhanahu anna malaka dhalika kullihi attaqwa Allah ya bayyana cewa abinda zai tattaru waɗannan abubuwa duka ya zai kunshi duka waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata shine taqwa taqwa ita ce kiyaye dokar Allah ta hanyar yin abin da ya sa ka da barin abin da ya hana ka shine takawa wa anna falaha mawqufun alaiha kuma za a samu rabo ba sai an samu takawa Allah ya nuna cewa ba za a rabauta ba sai da taqwa yace wattaqullaha la'allakum tuflihun ku kiyaye dokokin Allah dan ku rabauta فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر wato murabata ribatu kamar yadda yake ɗaukan ma'anar zama a lizimci kan iyaka iyakar da ake tsoron makiya za su kawo farmaki ta nan a zauna a yi dako a yi jira a yi gadi kada su kawo farmaki ta wannan wuri a zahiri wannan ana kiransa shi ma riba fahiyar zo mu sagaril kalbi da Allah kula min hawa haka nan zai iya ɗaukan ma'anar ka zauna ka yi dakon zuciyarka ka yi dakon zuciyarka kada san zuciya ya kawo maka farmaki wa shaitan kada shaitan ya kawo maka farmaki fa yuziluhu an mamlakatihi ya kawar da wannan zuciya daga masarautarta zanto umarnin shaidan kawai mutum yake bi tunda an san cewa zuciya ita ce take wato jujjuya gabbai abinda take so shi sauran gaɓoɓi suke yi duk cewa hankali yana mata linzami idan hankalin mai ƙarfi ne shi ma in baya da ƙarfi tafi ƙarfinsa sai ka ga hankalin amma ta fi ƙarfinsa ta ɓatar da shi ka a hankali kada zuciya ta sa hankalinka ya bace hankali dama shi amfanin yi wa zuciya linzami kada a sake ta ta je ta abin da take so zuciya ta shi tana da abin da take so to hankali kuma shi yake mata linzami shi kuma hankali yana samun ƙarfinsa ne daga fahimtar shari'a da sanin abin da yake kaiwa ya komo da sanin jiya da yau su suke ƙara wato hankali ƙarfi idan ya zama yana da ƙarfi ta hanyar ilimi da sanin Allah da sanin jiya da yau da sanin ya kamata da hangen nesa to sai ka ga zuciya da sha'awa-sha'awanta ba ta fi ƙarfinsa ba duk sanda ta taso da wani abu zai iya yi mata linzami ya dakatar da ita to saboda haka ta zuciya ita ce take sarrafa gaɓoɓi aka kyale ta annafs aka kyale zuciya to za ta bawa gaɓoɓi irin abin da take so ba lallai kuma su zan zanto abin ya yi daidai ba ya dace da shari'a ko ya dace da hankali to mutum ya tsaya ya kiyaye wannan iyakar ta zuciyarsa kada ya bari shaidan ko san zuciya ya kawo farmaki ya kawar da zuciyar daga mahallinta da ya dace ya zanto shaidan da yake ba wa sauran gaɓoɓinsa umarni da hannu to shi yasa ya ce murabata a nan za ta iya ɗaukar duka ma'anonin guda biyu za ta iya ɗaukar ma'anar tsayawa akan bakin iyakokin ƙasashen musulmi kada a bari maƙiya su kawo hari su kawo samame hakanan za ta ɗauki ma'anar tsayawa a kan iyakokin zukata kada a bari shaidan ya far musu ya zanto shi yake ba da umarni da hani sannan sai malam ya ce albabul khamis babi na biyar fi aqsamihi bi'tibari mahallihi kashe-kashen haƙuri lura da bigiransa aka kalli bigiransa za a ga to ya karkasu kashi-kashi sai ya ce a asabru darbani darbun badani naka ya ce sabrun haka ne? Eh, to ka ce sabrun da na ɗauka ko bugun naka da bai nake da na kuma gashi kamar nutsu ɗaya ka ce sabrun badani wa sabrun nafsani darbun ta ce darbani shine zai fasa ce darbun badaniyun wa darbun nafsaniyun wa kullum min huma na wa'ani. اختياري واضطراري فهذه أربعة أقسام ranar zai kaya maka kashe-kashen shi haƙuri idan aka yi lura da mahallinsa bigiransa ya ce to iri biyu ne haƙuri iri biyu ne ya ce akwai darbin badani akwai haƙuri da yake nau'i da ya ta'allaka da jiki ganga jiki akwai kuma haƙuri darbin nafsani nau'in da ya danganci zuciya ko da ya danganci gangan jiki akwai wanda ya danganci zuciya to su kuma waɗannan guda biyun kullum min huma nau'ani kowane su kuma ya kasu gida biyu akwai ikhtiyari na zaɓi da mutum zai yi shi da zaɓin kansa da raɗin kansa da iradar kansa ba bisa tilas ba akwai kuma ittirari haƙurin tilas ko kaso dole wannan haƙurin a yi shi haka to in ka in ka duba kashe-kashen sai ka ga ya koma kashi hudu darbun badani ikhtiyari da kuma darbun badani ittirari sai kuma darbun nafsani ikhtiyari da kuma darbun nafsani ittirari kowannensu akwai wanda ya dangantaki gangan jiki akwai wanda danganci zuciya kuma kowannensu akwai wanda yake na zaɓi ne kai za ka zaɓa in ka ga dama kai in ka ga dama ka ƙi akwai kuma wanda na tilas ne ala dole baka da da wani zaɓi? dole ka yi shi to shine zai fasa su waɗannan kashe-kashen guda hudu yace ce awwalu albadani yuri wanda yake haƙuri ne na gangar jiki kuma mutum ne zai zaɓa wa kansa ya yi ka ta'atil a'mali shaƙati alalbadani, badani ikhtiyaran wa iradatan kamar mutum ya yi aiki mai wahala aikin da zai wahalar da gangan jiki amma bisa zaɓinsa ba a tilasta masa ba shi ya zaɓa ya yi wannan aikin aikin kuma zai wahalar da shi wani ikhtiyari ne kamar ayyukan ibada ka tashi kai kiyamun laili tun daga karfe uku na dare har zuwa asubahi misali wannan kai ka zaɓa ka yi kamar ka tafi hajji halhalun da duk yake cikin wannan hajjin tun daga nan a iya kai ta wahala a je a ce gobe ka dawo jibi ka dawo har a samu a ɗauke ka tafi can iyafon can ma ka sha wahala da tsayuwa da jira da waye sannan a kuma shiga aikin hajji wanda shi bisa ɗabi'arsa yana tattare da wahalar duk wanda ka gan shi ya je aikin hajji ba wanda aka tilasta masa shi ya zaɓa wani ma da roƙo a kai shi a kai shi don Allah zai mutu bai je hajji ba saboda kaga wannan duk wahalar da ya sha ce ya zaɓa wa kansa yana iya cewa bai zuwa wani ma da aka je ya ga yadda aka fara wahala cewa daga makka bai zuwa ko ina daga makka ya ga irin wahalar da ya sha an je dawafi ba amma gama dawafi ya ce bai ci gaba da wannan abu aka yi aka yi da shi ya kiya aka yi koma gida ya ta zama har aka gama aikin hajji aka kwaso shi aka da shi to kaga wanda da bai ga dama ba bai yi ba saboda haka duk wani aikin da ka sa kanka mai wahala zaɓin ka kai kaje ka nemi aikin ma watakila da ba da baki watakila har da ba da cin hanci don a baka aikin za ka kaga zaɓin ka ne to kaga duk wahalar da za ta same ka ka yi haƙuri wannan haƙurin kai ka zaɓa wa kanka shi ne ɓangare na farko yana da alaƙa da abubuwan da suka shafi rayuwarmu yana da alaƙa da addinin mu kansa yana da alaƙa da ayyukan da muke yi na yau da gobe wanda mu muka sa kanmu yana da alaƙa kuma da ibadar da Allah ya sa mu ya ba mu zaɓi fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur gashi nan ka yi imani ko ka kafirta wannan ganin daman ka ne an baka wannan damar an fahimta saboda duk wahalar da take ciki kai ka zaɓa da ka da niyarka ba a tilasta ka ba wannan haƙuri ne ikhtiyari akwai kuma albadani alittirari albadani alittirari wanda ya shafi gangar jiki kuma dole ne ba ka da yadda ka iya sai sanda Allah ya yi maka shi ba ka da yadda ka iya ba kai ka saba wa kanka ba <coughs> haka ya zo ya same ka bisa kaddara kake ta shan wahala kana ta haƙuri kuma haka za ka ci gaba da haƙuri har sai sanda Allah ya yi maka shi ka sabri ala alamin darbi kama ka ana dukanka kana jin zafi kana jurewa wannan ba kai kake dukan kanka ba sa wani da yake dukan ka saboda ya nuna maka fin karfi ko bisa zalunci ko ko a bisa haƙƙi wataƙila kai abin dukan ne <clears throat> ake dukan ka kamar wanda zai yi abin haddi a yi masa bulala a yi masa bulala don haka zai ji zafi kuma dole ya haƙuri kuma wannan zafin dukan ba shi ya yi jawo kansa ba mun ce ba shi yake yi wa kansa dukan ba ƙaddara ce ta hau kansa ko dai ta hanyar ya yi laifi a hukunta shi ko kuma wasu su yi masa haka bisa zalunci walmara ko cuta rashin lafiya sauraka ka yadda za ka ji ciwo haka za ka yi ta haƙuri har sai lokacin da Allah ya yi maka za ka wannan haƙurin ba na ka ba ne ka so ka baka so ba haka za ka yi ta wannan haƙuri wal jirahati ko ka ji rauni ji maka rauni yana maka yana maka zafi wannan haƙurin da za ka yi da jure da za ka yi haƙuri ne na dole na tilas na bayan da ka iya walbardi ko sanyi ka ji za ka sanyi ya dame ka amma ka yi ta haƙuri saboda bayan da ka iya wannan shi ma haƙuri ne na dole kuma ba kai ka jawo kanka ba ko alhar zafi wanda muke ci ji din nan yanzu ni dai ina jin zafi <laughs> eh. to kaga wannan naki ko nasu haka za a yi ta haƙuri <laughs> a kai kan kusafanka za ta ɓata mana to wannan duka haƙuri ne wanda yake ba na zaɓin kanka ba in zaɓi za a baka ba za ka so wannan ɗin ba za ka ce a'a kaza ya kamata to amma wani abu ne haka ya zo haka aka dama haka za ka sha sai na uku a athalithu annafsani a ikhtiyari wanda ya shafi zuciya ya shafi annafs amma kuma mutum ke zaɓa wa kansa ma'ana ba a tilasta shi shi yake sa kansa ka sabrin nafsi an fi'li ma la yahsulu fi'luhu shar'an wala aqlan kamar zuciya ta yi haƙuri ta fasa aikata abin da bai dace a aikata shi a shari'a ba ko bai dace a aikata shi a hankalce ba saboda haka mutum ya haƙurƙurantar da zuciyarsa ya fasa yin abin da bai dace a shari'a ya yi shi ba ko bai dace a hankalce a ce mai hankali ya yi shi ba ya hana zuciyarsa yin wannan kaga shi yake zaɓa wa kansa wani ba zai yi haƙurin ba zai je ya yi wani kuma zai danna zuciyarsa duk da tana son abin ya danne ta ya hana ta wannan abin to wannan kaga haƙuri ne ikhtiyari duka haƙurin da bayan Allah suke yi game da barin bin san zuciyarsu wajen aikata wani abin da shari'a ta hana su aikatawa ko da ransu yana so su hana wa zuciyarsu aikata wannan abin da take so to wannan sabr ne ikhtiyari haƙuri ne wanda mutum shi ya sa kansa ba tilasta shi aka yi ba sai na hudu annafsani al-ittirari wanda ya shafi zuciya kuma ya zama tilas a yi shi ka sabrin nafsi an mahbubiha qahran idan hila hawa bai bainahu kamar a hana zuciya abinda take so a hana mata shi to anan tunda an hana mata shi ba yadda ta iya dole ya haƙurin haƙurin na dole ne kamar haƙurin majnunu laila haƙurin sa na dole ne man zaɓin sama ya samu laila ko to an hana masa ita farka wannan haƙuri ne na na kaƙi ko kaso kaƙi ko kaso wannan <clears throat> nau'uka guda hudu su ne wannan nan gaba zai zo ya ƙarin bayani a kansu nau'i na asabrul ikhtiyari haƙuri na zaɓi sawa'un ya ta'allaka da gangan jiki ko ya ta'allaka da zuciya amma mutum da zaɓinsa ya yi shi to a nan ne falalarsa take bayyana fiye da haƙuri wanda yake na tilas haƙuri na tilas wannan ba shi zai nuna falalar mutum ba an gane yakan samu daraja da ɗaukaka idan ya yi haƙuri wanda yana da damar ya ƙi amma ya danna zuciyarsa ya ƙi haƙuri da zaɓin kansa ya haƙuri to na ne na da sake shi yasa haƙurin annabi yusuf alaihi na farko yayin da ƴan uwansa suka je suka jefa shi rijiya aka sayar da shi a matsayin bawa wannan sabr ne ittirari ba yadda ya iya sun fi ƙarfin shi sun ba ba zaɓinsa ba ne amma haƙurinsa da ya yi lokacin da matar azizu ta neme shi wannan sabr ne ikhtiyari da wannan kuma Allah ya ɗaukaka shi innahu man yasbir man yasbir wa yattaqi fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin man yattaqi wa yasbir ko innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wanda yayi takawa yayi hakuri wannan hakurin da yayi na kaucewa bin san zuciyarsa saboda ya ga hujjoji daga ubangijinsa قد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه to saboda haka wannan nau'i na haƙuri yana da yana shi ɗaukaka mutum amma ka hakuri saboda bayar da ka iya in ma ba ka yi haƙurin ba me za yi to wani haƙurin ba shi kake fafa da shi ba ka ce ai na yi hakuri? fa arafta hazihil al فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم وتشاركه البهائم في نوعين منهما idan muka dubi waɗannan kashe-kashen hudu ɗan adam duka sun tattara a gare shi duka yana samun waɗannan kashe-kashen hudu gaba ɗaya suna iya samun sa ya yi haƙuri don yana so ko ya haƙuri don baya so wanda duka ɗan adam yana samun wannan amma dabbobi sukan yi tarayya da shi a guda biyu daga cikin waɗannan nau'uka wa huma sabrul badani wan nafsi ne. haƙurin gangar jiki ko haƙurin zuciya wanda ya zama dole dabba ma tana iya yin wannan haƙurin zauna baka samu abinci ba amma ka haƙura ka saduda saboda baka samu ba kana dai jin zafin yunwar to dabba ma takan iya samu wannan ƙila ma tafi ka hakurin ana shine ce wa qad yakunu ba'daha aqwa sabran min al-insan wasu daga cikin dabbobin ma sai su fi ɗan adam wannan hakurin hakurin da raƙumi zai yi ba a bashi abinci ba ba za ka iya yin shi wa inna ma tamayyaza al-insanu anha bin naw'ayn al-ikhtiyariyayn da inda dan adam ya sha bamban ko yayi wa dabbobi fice shine a nau'o'in nan biyu wanda yake da zaɓi yi ko kai ya yi. a nan ne ɗan adam yake fifita akan dabba shi sa ɗan adam ɗin da zai kasa danna zuciyarsa wajen ya hana ta yin abin da bai dace ba to yake zama kamar dabba gwargwadon yadda ya rasa waɗannan haƙurin guda biyu gwargwadon yadda kamanceceniyarsa da dabba take kasancewa baya iya haƙuri akan abin da ransa ya gani yana so yadda dabba ma ba ta da wannan ba ka iya ajewa dabba abinci ka dube ta ka ce wannan abincin ya haramta gare ki kici ka tafi ka ban mata kuma tana sa abincin ta ce ayi ka ce haramun ne eh, ka aje nama gaban kyanwa ka kalle ta ka ce haramun ka juya ka tafi <laughs> ka zo ka samu da wannan haƙurin ikhtiyari kai ɗan adam kai ne za a yi maka wannan wa'azin kana gani kana so amma ka haƙura wa kathirun minan nasi ta quwwatu koWatu fi an-naw'i alladhi sharakahu fihi al-baha'im la fi an-naw'i alladhi yahtassu bil insan ya ce da yawa daga cikin mutane yawa daga cikin mutane ƙarfin haƙurinsa yana nan cikin nau'in da dabbobi suka yi tarayya da shi ba a nau'in da ɗan adam yake ɓanta da shi ba da yawa daga cikin mutane za ka ga sun haƙura sun jure amma irin haƙurin da dabbobi ma suna iya yi suna iya haƙuri akan abin da ba su da iko a kansa ne amma watakila da za a bijiro musu abin da suke da iko a kansa amma an hana musu shi an hana su a shari'ance ko a hankalce to ba lallai su yi haƙurin anan ba shi ne yawanci rayuwarmu a yau sun zai iya jurewa in abu ya zama ƙaddara ne ba yadda ya iya amma inda zai fita daga wannan kuma shari'ar Allah ta bijiro masa to kuma ba zai haƙurin anan ba ba zai iya haƙuri anan ba lokacin da yake cikin musiba zai jure ba yadda ya iya tunda ba zaɓinsa ba amma idan ya fita daga musibar kuma sai ka ga kuma yana yi wa shari'ar karantse a nan ba zai iya haƙuri ita kuma ya bita ba shi abin da ya ce da yawa daga cikin mutane ta kunu ƙuwatu sabrihi hifin nau'in da zai sharaka hufi bahai da yawa daga cikin mutane haƙurinsa irin haƙurin dabbobi yake a nan ake ƙarfin haƙurinsa lafin nau'in da zai yakhassu bil insan amma ba a nau'in da yake banta da mutum ba tun ne zaka ganshi cikin wahala cikin wahala ba yadda ya iya ya rasa cin yau ko na gobe yana samu da wahala ka jawo shi jiki ka ɗora shi akan hanyar da zai samu abin da zai ci ya fita daga cikin wahala yana samun wata dama kuma sai shiga ka. amanar da ka ba sai shiga cin amanar da ka ba shi kaga a can da yana cikin wahala dole ya haƙura haka amma yanzu da ya shigo ya fita daga cikin waccan wahala aka bujuro masa amana sai ya kasa haƙuri ya danna zuciyarsa sai ya ci amana to da yawa mutane suna da wannan a cikin abin da Allah ya kaddara musu za su iya amma kuma da sun samu dama a cikin abin da Allah ya haramta musu inda za su yi haƙuri na zaɓi ba za su iya ba fa yu'addu sabiran wa laysa min sai a ganshi kamar mai hakuri amma ba cikin masu hakuri ma'ana baya cikin masu haƙurin da za a saka musu akan kan su Allah yana son masu hakuri wajen nahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab illa alladhina sabaru wa 'amilus salihati falahum maghfiratun wa ajrun kabir ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir saboda haka waɗanda suka yi haƙuri Allah ya musu ya musu alkawarin lada na gafara da kuma lada mai girma inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da lissafi ba to wanda ba zai shiga cikin waɗanda za su samu wannan tagomashi daga Allah ba saboda haƙurinsa irin haƙurin dabba ce to shi ne malam ya ce fa in ƙila fa hal yushariku al insa fi hadha as-sabr shin aljanu su ma za su suna tarayya da ɗan adam mutane a cikin irin wannan haƙuri wato haƙuri wanda yake na zaɓi su ma suna tarayya da mutane an ce dabbobi ba sa tarayya da mutane a cikin wannan saboda dabbobi ba a kallafa musu yi kaza bar kaza ba babu hani da umarni umarni da hani akan wata dabba Sauraka suna da haƙuri ne na nau'i na farko ba su da haƙuri nau'i na biyu ba su da haƙuri na zaɓi to ya aljanun su ma akwai haƙuri na zaɓi akan su kamar yadda yake akan mutane shi ne ƙila ya ce sai a ce na'am eh haka ne su ma akwai wannan haza min lawazim taklifi don yana da alaƙa da taklif na yi kaza bar kaza su ma kuma umarni abin aljanu umarni ya zo musu استرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ثورك سوما أكوي أمرني دهني أكنسو يد أك أمر أكا أك أك هناك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يد أك أمر شيك الموتر الله أك أمر شيك الجنو ده سبوتا وأنه to kaga su ma ashe dole su yi irin wannan haƙurin na zaɓi wanda ba na tilas ba wa huwa matsiyatul amri wan kuma wannan haƙurin shine mahayar umarni da wato a kansa ake ɗora umarni da hani kan wannan haƙurin ne ake ɗora umarni da hani shi yasa ake cewa kalmar haƙuri ta ƙunshi haƙuri akan aikata abin da Allah ya ce da kuma haƙuri akan barin abin da Allah ya hana والجن مكلفون بالصبر على الأوامر والصبر على المناهي don haka su ma aljanu an ɗora musu su yi haƙuri akan bin umarni da kuma haƙuri akan barin abubuwan da aka hana su yi haƙuri akan bin abubuwan da aka yi umarni da su su kuma yi haƙuri akan barin abubuwan da aka hana kama kullifna nahnu bidhalika kamar yadda mu ma aka kallafa mana aka ɗora mana wannan ba haka su ma aka ɗora musu fa in idan aka ce fa hal hum mukallafuna ala alwajhi alladhi kullifna nahnu bihi am ala wajhin akhar idan mai tambaya ya tambaya ya ce to yadda aka dora mana su ma irin yanayin da aka dora mana su ma irin wannan yanayin aka dora musu wato irin abubuwan da aka ɗora mana bihi, sallah azumi zakka da sauran umarni da hani su ma irin haka exactly yanayin da muke yin namu haka su ma suke yin nasu ko akwai bambanci za mu ji wannan ansa insha Allah bayan kiran sallah alhamdulillahi rabbil alamin